Assalamu alaikum. A kowa da kowa barka da warhaka. Da fatan kun more wannan bidiyon kun ji daɗin kallon shi kuma kun nishaɗantu kun ilmantu kuma kun ɗaibakewa. Wannan dai application ɗin na musamman da muka tallata muku a fx. kar ku manta yana nan akwai garaɓasa sosai a ciki kuma akwai abubuwan ƙaruwa sosai. Kusan aka ce idan ka samu kar ka manta na gida to ina gayyatar ku dai har yanzu ina mai tunatar da ku akwai rubutu koren rubutu blue rubutu a ƙasan wannan bidiyon da muka sa ku je ku danna ku sauke shi za ku amfana za ku iya samun aƙalla daga dubu biyar zuwa dubu goma duk sati ya danganta ga yadda kuka fuskanci abin idan ma kuna neman ƙarin bayani a sai ku tuntuɓi wakilansu idan ka shiga application ɗin idan ka shiga manhaja za ka samu ƙarin bayanai matuƙa sosai a cikinsa kar ku bari a baku labari kar ka bari lokaci ya gure. shi wannan manhaja ko in ce wannan application ɗin babu buƙatan ka sa wani kuɗi a ciki ba za ka sa kuɗi ba bare kai tunanin ko za a cuce ka ko za a damfare ka babu buƙatan sa kuɗi a cikin application ɗin nan in ka shiga za ka yi making research ne da sauran wasu abubuwa dai na ƙarin ilimi. Kuma a ta hanyar gayyatan wasu da sauransu kai ma za ka samu naka kasan. Kun ga dai zaman banza ya ragu kenan. In dai har kana da data ko kana da shabaka ko in ce kana da mega. A sannan mutane na mutanen Libya jiya na yi bidiyo ke ce a yi subscribe a channel namu na kudan media a suna cewa ban kira sunansu ba afuwan afuwan ai mutanen libya mutane na ne already ku sani fa cewa akwai bidiyo na musamman da na yi nake kiran yan libya nake cewa na zan je saudiya mota na ta zo ta yi haɗa motar mu ta lallace ta yi faci a libya wa da waye da yana daga cikin nuna soyayya da kuma jinjinawa al'amuranku. ‘Yan Libya, I am jinjinaring you, yes. Ina son ku, na ƙaunar ku, na alfahari da ku. Ku je ku sauke wannan manhajan. Ina so aƙalla a yau ɗin nan in samu kaman mutum ɗari biyu sun sauke. Zan yi alfahari da ku. Shi ma yana ɗaya daga cikin gudunmawa da za ku ba ma kamfanin ɗan Sholi. Idan kana so ka ba da gudunmawa ka tallafa ma ɗan Sholi to ka je ka sauke wannan manhajan a wayarka shikenan ni ka gama min komai in ka sauke na gode na gode sosai sosai Allah zumunci Allah ji kan magabata Allah raya ku Allah ba ku mataye na gari Allah ba ku mazaje na gari sai in ce muku ina kwana ya gajiya shin kun tashi lafiya na yi kuɗi ni ga ina da fam biyar zan sai mota biyar mata biyar ƴaƴa biyar sigari biyar su ban ƴaƴa biyar mata biyar su ban ƴaƴa biyar in sha sholin biyar wiwin biyar daban biyar wannan ma wata waƙa ce za ta zo muku addu'a a kafta to ayi kenan na yi kuɗi ne ga a a a ina da fan biyar ko gaye kuma ya fi dala biyar mm-hmm. zan sai mota biyar